أشهد أن محمدا رسول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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidin qur'an don tafsirin qur'an bisa ga fahimtar magabata insha Allah cikin amincewa yadda tare da horewa na Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahalicci mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna masu roƙon Allah ya ba mu ikon faɗan daidai da imani da daidai da kuma aikata daidai din da ikon Allah muna cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama wato Ali Imran bayan Fatiha da Bakara yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan aya ta hamsin da biyar muna masu roƙon Allah ya sanya Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kan mu ba hadisi riwaya na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi sannan yau za mu tashi akan darasi na goma sha uku kenan ko a shekara ta dubu daya da ɗari hudu talatin hijira ta siyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi daga makka zuwa madina hadisi na abu dawud rahmatullahi alaihi da shek muhammad nasir rahimahullah inganta a cikin littafinsa na sahiha fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi yace fala yashkurun laha man la yashkurun nasa wanda bai gode wa mutane akan aikin alkhairi to baya gode wa Allah Allah ya ba mu ikon gode wa mutane kan aikin alkhairi ya kuma kare mu daga burci butulce mutane kan aikin alkhairi da wa Allah a bin hakika kafofin watsa labarai musamman a watan ramadana a jihar bauchi da wasu jihohi suna kokari sun cancanci yabo kamar brc bauchi nta bauchi globe fm batv waɗannan kan wasu watsa labarai guda hudu irin lokaci da suke warewa don watsa sako na addinin musulunci sun cancanci musu addu'a na alkhairi tare da cewa program sun biya ake amma akwai jihohin da idan kuka je musulunci bai samu gatar da koma biya a saka wa'azi musulunci bai samu wannan gata ba kuma amfanin wannan mu roƙi Allah ya ba su ikon ci gaba da wannan kuma Allah ya ba su ikon in eh, suna da kurakura aikin Allah ya ba su ikon gyarawa kuma Allah ya ƙara wa waɗannan kafofin watsa labarai watsuwa da kuma nisa wajen isar da sako muna su roƙon Allah daidai su Allah ya karba kurakuran su Allah ya yafe musu na gyarawa Allah ya ba su ikon gyarawa mu ma Allah ya ba mu ikon gyara namu a ah, ko da yake jiya muka yi darasi na goma sha biyu ina ga babu laifi mu gode wa nefa ba, phcl ko kawa holding company of nigeria yau tun daga azumi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara na goma sha ɗaya sai jiya na goma sha biyu suka taimake mu cikin taimakon allah suka ba mu wuta muka karatu da shi dukkan kwana goma sha ɗaya na farko muna yi ne akan janareto yau ma kuma akan janareto muke yi a cikin kwana goma sha uku Allah ya taimake su sun taimake mu ajiya mun yi karatu da wutan nefa PHCN su Allah ya saka musu da alkhairi mutanen makamani station federal locus musamman jama'ar masu Qur'an sun yi godiya don jiya an ba su wuta sun yi karatu a cikin kwana goma sha uku mun samu ɗaya a nefa ba haushi na'am to ba duk ya ce a ƙara shan ruwa ma yau a magariba an fara sha biyu ta ɗauke to duka muna godiya Allah ya ba su ikon karawa nan gaba so bari mu ga saura kwana goma sha na gaba kuma yanzu a kwana sha uku mun samu kwana ɗaya mai kyau jiya tun daga farko har ƙarshe awa guda a kan nefa mu kai bil haƙiƙa an samu ci gaba to Allah ya ƙara wannan ci gaba ɗin ko muna godiya matuƙa da gaskiya yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan aya ta hamsin da biyar na'am أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وراجعك إلي ومطهرك ويطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة hmm. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم إذ قال الله تنا لوكة الله يتي يا عيسى يا كي عيسى إني للني متوفيك ميتزا كني ورافئك زوى سما إلي زوى دريني ومطهرك من الذين كفروا مني تركتي كني لك جماعة سوى كافر في مكة وجائل الذين اتبعوك كما ذو سنة ودن سكبيك faukan ladina kafaru sama da wanda suka kafirce maka ila yawmil qiyama har gobe kiyama thumma ilayya sannan zuwa gare ni marji'ukum dawanku yake fa kuma sai na hukunci bainakum tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifuna cikin abin da kuke da sabani da shi a cikin al'amarin addininku if kana Allah tuna lokacin da Allah yace ya Isa ya kai Isa alaihi isa bin maryam alaihi salatu salam wa rahmatullahi alaiha Allah ya ce inni mutawaffika wannan kalma ta inni mutawaffika an samu fassara guda uku fassara na farko shine fassara na kiristoci su ma sun samu dama suna tafsirin qur'ani Allah ya kara mana shirya shine suka ce wai inni mutawaffika shine ni zan kashe ka in na kashe ka wa rafi ka sai in daga ka sama dan yau Allah ya kawo wata duniya ne da kowa zai iya fassara Qur'ani shi sa suka ce to mutawaffika zan kashe ka wa rafi'uka bayan na kashe ka sai in daga ka sama haka wannan shine fassara da farko fassara da biyu an samu wasu daga cikin malaman sunna sun tafi akan irin ibnu zaid rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin maganganun imamu al-anusi rahmatullahi alaihi ya kawo cikin ruhul ma'ani haka abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi ya kawo cikin aljami da ya kamin qur'an haka Shauka ne, rahmatullahi alaihi ya kawo cikin aljami bai da fannin riwaya wa diraya cewa inni mutawaffika nan ne ni zan sa ka yi bacci wa rafi'uka in kai bacci sai in daga ka zuwa gare ni a sama ilan ya zuwa gare ni fassara na uku shine fassara na sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda shine zaɓin al'allamatul qur'ani abu ja'far muhammad bin garir at-tabari rahmatullahi alaihi imamul mufassirina shine kuma zaɓi na Imam Qurtubi rahmatullahi alaihi cikin aljami ne aka mai Qur'an inni mutawaffika ni zan rike ka wa rafi'uka ilayya in daga ka zuwa gare ni wadannan sune tafsirai guda uku abin da yasa aka yi kace nace a ciki duka waɗannan guda uku babu kokonto kalmar tawaffa a harshen larabci literal meaning lughatan na iya daukan ɗaya daga cikin uku kalman tawaffa yana iya daukan daukan rai gaba daya kalman tawaffa yana iya daukan bacci kalman tawaffa yana iya daukan rike abu kuma a haura da shi wani wuri bi ma'ana na uku sai zama duka ne ne rike kan daga ka zuwa gare ne tawaffa guda biyu aran masu zuwa cikin aya daya na bacci da na mutuwa بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ثم Allah ya ce Allahu ya tawaffa al-anfusi na mautiha Allah shine hina mautiha shine wanda yake daukar rayuka a lokacin mutuwa idan mutum zai mutu shi yake dauka kaga Allahu ya tawaffa anan kuma inni mutawaffika kalmar mutawaffika kawai ismul fa'il ne wato ni ne daukar dauka ne to haka Allahu ya tawaffa al-anfus Allah shine mai daukar rayuka da mutu a lokacin mutuwa sai kuma wallati lam tamut fi manamiha wacce bata mutu ba kuma a lokacin da take bacci Allah yake daukar ranta kaga wannan ba mutuwa ba kenan ashe bacci ma kan iya daukar ma'anin ne tawaffa ko wallazi ya tawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah shine ya tawaffakum yake daukar rayukan ku a dare ba wai ku mutu ba sai dai kun yi bacci sura ta wannan tafsirai guda biyu na mutuwa kalmar tawaffa yana iya dauka a lugha na biyu tawassa yana iya daukan bacci amma me ke karyata cewa ba mutuwa bane cewa ba kashe isa ba na farko abin da ke karyatawa shine alquran yufassiru ba'dahu ba'da qur'ani sashin sa yana karyata sashi wanda suka yi da'awar cewa inni mutawaffika ni zan dauki ranka wa rafi'uka ilayya daga ka sama gare ni na farko sai mu ce tafsirin bai yi ba me dalili saboda an yi da wawun ne kalmar wawun bainu na farko ya riga na biyu kamar yadda bainu na biyu ya riga na farko sai da ne sai da dalili da ka inni muka wasika ba a ce farafi uka ba inda an ce farafi uka sai zama yufidu tartib wa ta'qib amma tun da an ce na'am na'am qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dahu sashi na fassara sashi wato baki bayan kuskure ko jazakum Allahu khaira zadakum Allahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa hidayatan wa tafakkuran wa tawakkulan wa raja'an wa khawfan wa iyyana jami'an innahu wali dhalika wal qadir alayh jazakum Allahu khaira zaka qur'ani sashi na fassara sashi ne zaka idan ka ce inni mutawaffika wa rafi'uka koda iya nufin ya mutawaffika iya daukar ma'anan daukar rai za mu gane cewa ai tun da an ce wa rafi ka bai zama cewa sai an kashe shi a daga shi me dalili ka malamai suka ce kowannen tafsirin da ma yana da asali da sai dai a ce iskanin lahu ya isa in rafi uka ilayya wa na min alladhina kafaru wa mutawaffika ya isa ni zan ɗaga ka sama gare ni in tsarkake ka daga waɗanda suke cewa sun kashe ka da wanda suke cewa kai Allah ne ko kai ɗan Allah ne bayan nan idan na zarkake ka wa mutu da guda sai in ɗauki rayuwarka mafhum Ban balle ma cewa wannan tafsirin bai inganta ba abin da ya tabbata na biyun ma da cewa bacci ne a nan ma malamai suka ce bai tabbata ba cewa ma annabi isa ya yi bacci bayan ya yi bacci sai allah ya ɗaga shi sama bai yi ba wannan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ce asar da ya kawo wannan bai ma inganta ba kwata kwata malaman tafsiri babban malamin qur'ani a cikin sahabbai babban aran ma a cikin sahabbai babban mai tafsirin qur'ani a cikin sahabbai shi abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace inni mutawaffika abun da yake nufi shine inni qabiduka ni zan rike ka wa rafi'uka ilayya sai in daga ka zuwa gare ni me dalili saboda kalmar ya tawaffa iya daukar ma'anar rike abu da dagawa aran ma idan ka duba cikin qur'ani Allah ya kawo wannan ما قلت لهم إلا ما ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فلما فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم jazakumullahu khaira abin da yake karuwa maka asalin kalmar tawaffa ita ne wannan aya da Allah yake da yake tambayar Isa alaihi salam cewa kai kace su bauta maka kai ka umurce su ne da kai Allah kai ka umurce su su maka kaza da kaza Allah yake masa sai tambaye shi yace shi ita zai ce ma qultu lahum illa ma amartani bi ban gaya musu wani abu ba sai abin da kai Allah ka umurce ni da shi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah mahalicci na kuma kuma mahalicin ku wa kuntu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma ni ne mai shaida a kansu lokacin da ka bar ni a cikin su falan ma waffaita ni lokacin da ka daga ni zuwa gare ka ka damke ni ka daga ni kunta antar rakiba alaihim a lokacin kai kake kula da al'amuransu, kuma kai akan kuma da kuma mai shaida ne kaga ne falan ma tawaffaita ne dukkan malaman sai sun ce lokacin da ka rike ni kada gane suna kaga maganar cewa in inni mutawaffika cewa an kashe shi ne tukunna ka daga shi wannan bai tabbata ba ba nan ne asalin gurbin magana akan asalin crucifixion na Isa ba idan Allah ya kaddara mun isa cikin suratul nisa'i ga merai a cikin mu shine asalin gabar magana lokacin da Isa alaihi salam da kansa yake karyata abin da suka faɗa har ma Allah ya bayyana cewa abin da suka faɗa ƙarya ne kuma kafirci ne wa qawlihim inna وقولهم الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يمينا بل بل وطعم الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما الله يتي ده كافر تنسو ده كما مجلس أكم مريم بهتانا عظيما زوت تمنني من جرمه وقولهم ده مجلس إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ده مجلس جيتي وللي منتشي almasih isa dan maryam manzon Allah Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su ne ba ba su crucify ɗinsa ba wa ma qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahum sai dai wani mutum da aka kwatanta ne kama da shi kuma kama da wane ai ba wane bane dama ba yadda za a yi dan wani ya kama da wani a ce sunan samu mai laifi ba kai da kai kama da shi kai yanzu mai laifin ba taɓa haka ba وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ولا تقيت أمانات سنة من شيء كنتم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا الله يتي باسو da wani abu na ilimi sai dai kokanto duka addinin an gina shi akan kokonto ne nuna tsammanin kaza ai kaza ne tunda kaza ya faru ba makawa kaza zai faru to an ga kaza kuma ai kaza ne yasa asalin addinin an gina shi akan zato ne gara al yahudu suna da ilimi amma suka bata da ilimi amma an nasara cikin magana mafi inganci ba su da ilimi shi sa gaba da addinin su akan zato yake mafhum tayyib ka ma kasaluhu ya kira sai ce bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah daga shi zuwa gare shi idan Allah ya kaddara isa wannan wurin shi a magana a akan crucifixion akwai maganganu da dama musamman ma akwai maganganu a cikin littafin su da kadan ya ga da tatsuniya maganganun asali idan ma tatsuniya aka aka shirya magana jari kai ko ma magana ba jari ba aka sha dariya saboda maganganun ba su da kama ma da a ce Allah ne ya faɗa musamman in ka duba cikin saƙon Markus Allah ya kai mu ga mai nisan kwana ce fa a kullum mukan kira su zuwa ga addini kuma alhamdulillah Allah yana taimakawa ana samu suna musulunta da da rana abinda kawai muke sha'awa mafiya yawa a yanzu ba ma sha'awa wanda zai musulunta ya zo cikin na'ura ɗauke shi ko mutum ya zo mun fi bukata a bashi kalma a masallaci ya yi wanka a sallame shi akwai jama'ar da sun musulunta ana kokarin halakar da su mai dalili don an gan su a tv ko to yanzu ai sai an gani ai ne a kashe mutum ko to kenan duk wanda ya insha Allah ta'ala ba ma bukata sai a bashi kalma a masa abin da Allah ya sa ba iya sai a sallame shi in za a zauna da shi kuma a nema masa inda zai zauna me dalili in kaga an yi akwai sharrin da ake kaucewa akwai jama'ar da sun samu kansu a halin kakalikayi wasu a ce za a kama su a daure wasu a hada su da iyayensu wasu an je har inda suke an nemi kashe su to da muka fahimta ka dole a canja hikima wai bahaushe ce idan kiɗa ya canja to idan ma kirki ya canja dole karatu ya canja mafhum tayyib daga asali ba maganan kashe Isa alaihi salam Isa iya da ransa Abdullahi bin Abbasin babban aran ma a qur'ani radiyallahu anhu yace isa alaihi salam iya sama ta farko ne iya nan tare da mala'iku yana nan iya ambaton Allah tare da su dare da rana su ambaci Allah shi ma ambaci Allah haka yake tare amma hadisin ya tabbatar da mu akwai lokacin da da ikon Allah zai dawo me shi ne kenan lokacin da idan ya dawo sai bayan ya dawo zai rasu aran ma ne mana aya qur'ani وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا Allah ya ce wallahi babu wani ɗaya daga cikin ahlul kitabi al-yahudu wan nasara the Jews and the Christians illa la na bihi wallahi sai daga baya ya gane Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne sai ya gane Isa alayhi salam ba Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne mafhum kabila mawkishi gabanin ya mutu dan zai dawo hadisi a cikin bukhari fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare ce lokacin saukowar Isa alayhi salam zai sauko ne inda manara al-bayda idan dajjal ya zo shi da zai barna na tsawon kwana arba'in kwana ɗaya na farko kamar shekara kwana na biyu kamar wata kwana na uku kamar sati sauran kwanakinsa talatin da bakwai kamar kwanakin mu talatin da bakwai annabin Allah yake cewa zai gabar da yamma kudu da arewa Ya ce fasbutu ya ayyuhal musulmin ku tabbata akan bin Allah ku musulmai zai yi barnar da annabi tsira da aminci sabbata gare yake cewa ma bai na khalqi adam ila qiyami sa amrun akbar min ad-dajjal tun daga ran da Allah ya kyanke shi baban mu Adam alaihi salam ya halicce shi babu wani barna da bala'i da musifa da sharri da hatsari da makirci da kuci balbal da ke tunkarar al'umma kamar ruwan dajjal saboda zai zo ya sa jama'a su yi taɓarin imanin su ne annabi ya ce idan ya zo ku tabbata har su habbai su ya tashi dajjal sharrinsa ya kai matakin da za a binne mutum a kabari zai je ya ce tashi ya tashi ya ce mutu kuma ya mutu ya ga sama ya ce ruwa ta yi ya ce tsaya ta tsaya amma da ne da izinin Allah Allah ya ba shi wannan dan ya jarrabi imaninka da imani na ne saboda za mu musulunci akan jarraba yake in ka ce kai ne imani ne sai Allah ya jarrabe ka ya gane in kai din kai ne to kai din kai wane ne to idan da jirgin ya gama wannan barna din idan ya dafi wajen Palestine akwai manara albaiza wajen Baitul Maqdis lokacin da yake cikin barna Isa alaihi salam zai sauko lokacin da zai sauko zai zo ne akan fukafukin mala'iku guda biyu don dama iya tare da su za su kawo shi ba helicopter bane ko sabon ko sabon duk ba wani bane a'a mala'iku ne yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu ba kawai su Allah zai turo su dauko Isa alayhi salam akan fukafuki su tunkaro duniya za su tafi takanas ta sama daya ta sama ta daya zuwa kuma duniya in suka kawo shi zai zo yana zuwa sai fara neman dajjal sai kuma Allah ya turo madi mai dogon zamani sunansa muhammad bin abdullahi daga cikin zuriya ce ta annabi tsira da aminci tabbata a gare shi wannan shine abin da ya tabbata cikin fahimta da ahlus sunna bai zo ba sai nan gaba zai zo shi idan ya zo shi zai taimaki isa alayhi salam a wajen kashe dajjal sai su kashe shi to lokacin shi ne zai dawo idan isa alayhi salam ya da hadisi a bukhari yace duk inda aka sanya cross zai je karya shi da kansa shi da kansa zai je karya shi yayi kata kata da shi zai kama munanan dabbobi irin alkhinzir mai alkhinzir da hausa alade zai kashe shi zai kuma zo ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa zai zo shi da ikon Allah duk abin da aka yi na zalunci duk tsarin da ba na Allah ba shi zai zo yaƙe shi babu wani tsarin da muke so a bayan ƙasa sai tsarin Allah in ka ga muna rayuwa a cikin aka fitalism ne feminism ne kaza kaza ne demokradiya ne ba shine zaɓin mu ba zaɓin mu ne Ƙur'ani da suna da zagazan kalmar gabata ba abin da muke so mu abin da muke so jagoranci abin da Allah yake so wannan muna rayuwa ne a cikin malaman musulunci ba mu ba irin lajina sun ce ya halatta a rayu a babin darura amma ba shi ne abin da muke so abin da muke so a waye gari a ce a jira a saurar kenan ko a wuce gaba zuwa white house zuwa red house da ko ina a ce abin da ake ne innal alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh a gama a ce wa man lam yahkum bima anzala Allahu فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون manzo Allah ya ce amma walakin lakum tasta'jiluna sai dai kuna gaggawa ne wannan shi ne gurin mu za ka Isa ne salam ya zo zai tabbatar da shari'a malamai suka ce idan ya dawo zai zo ne a matsayin manzo ko a matsayin Isa kawai bawan Allah idan ya zo a matsayin manzo ina nassosin da ke cewa annabi Muhammad shine annabin karshen zamani idan kuma ba a matsayin isa ba annabi ba to laifin me aka masa repeated aka masa demotion me aka mai da shi baya to sai mu ce ku sa ranku a inuwa kuma a cikin ruwan sanyi isa alayhi salam zai dawo a matsayi ne na shi manzo ne na Allah amma ba ya zo da sabuwar shari'a ba yana tabbatar da shari'ar manzon da ya zo na ƙarshen fiyayyen halitta Muhammad tsira da amince tabbata gare shi bayan nan kuma zai zo a matsayin sahabin annabi muhammad tsira da mace tabbata a gare shi za ka isa sahabi ne imam zahabi rahmatullahi alaihi cikin siru a alamin nubala nasa da ya zo tara tarihin sahabbai da ya zo sahabin annabi na farko sai ya ce sahabin farko shine isa alaihi salam ya ce huwa sahabiyun wa rasulun shi sahabi ne kuma manzo ne ya yi tebuwan manzanci wa iska na isa ibn maryam ya bani isra'ila ka gane ko zai zo kuma a matsayin sahabi saboda conditions sharuɗin sahabi uku ne man zamana nabiya wa amana bihi wa mata fil islam to na farko wanda ya zamananci annabi isa ya da shi ko bai ba yayi saboda sun gamu a daren isra'ila da mi'raji ibnu hajar rahimahullah cikin al-isaba tutan ne bi sahaba yace ko gaisawa sau da da manzon Allah ka cika wannan sharadin to shi sun gamu da shi har yace wa annabi har bu isa ilayka yace aiko yace yace nan bu isa yace yace bu isa shin an aiko ka yace nan kadibu isa an aiko ni kaga har sun yi magana to da ya zamananci annabi wa amana bihi yayi imani da shi wannan yasa zai dawo ya tabbatar da addinin dan da man manzanni ba sa warware junansu sakon su kwaya ɗaya ne Allah ɗaya kuma su su annabawan zaman Allah ne na uku wa mata fide islam zai zo shi da ikon Allah ya mutu a me a cikin addinin musulunci dan bai mutu ba a wannan shine sharuɗan sahabi ba to tun da ya zo shi a nan imam zabi ce ba za mu ce abubakar siddiq ya fi shi ba dai isa da man annabi ne manzo ya ci tenuwar annabta da manzanta kuma abu ne da ya yi an yi komai an karɓa ya yi komai cif cif har an sa cikin ulul azumi na rasul annaba masu fiskalar sarfiya na suka fi kowa daraja ya kuma cika matsayin sahabi kula ga wannan iya gaban abubakar siddiq radiyallahu anhu as-siddiq al-akbar to zaka kenan idan ka ce an mar demotion mu ce a'a ba ai ba sai dai an mar karin matsayi wannan an nasa da manzancin yayi an karba an masa recording ya ci komai ɗari bisa ɗari sannan kuma zai kara taka laushi ya zo a matsayin sahabin annabi muhammad tsira da aminci sabbata gare shi kaga kenan ashe ba maganar demotion ci gaba aka yi ne aka yi don ya zo ya zama annabi tsira da aminci sabbata gare shi menene daraja ne kuma jama'ar da suke cewa isa dan Allah ne suke cewa isa Allah ne idan ya zo Allah zai kalubalance shi a ran ma ya tambaye shi shin ka umarce su da wannan da awa dai isa zai ce wallahi ƙarya suke masa zuki ta malle ne shi ke faɗa ba wa إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء إذ قال الله يا عيسى أنت كنت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله Allah zai tambayi Isa alaihi salam ba a matsayin bai sani ba sai dai a matsayin a bawa Isa daman ne yanke uzuri da bakin sa amma Allah ya san bai yin ba yake tambaye shi cewa kai kace mutane su rike ka da mamarka a matsayin Allah a ce akwai Allah Allah Maryamu Allah Isa Allah a ce me wai guda uku ne a cikin ɗaya one ne plus one plus one kuma is not equal to three is equal to one ni dai tun da na fara primary na fara primary na secondary har na zo na yi karatun mathematics kuma shi ne abin da aka koya mun a jami'a don computer da mathematics hasan ne da usaini har a yanzu ba a taɓa gaya min one plus one plus one is equal to one ba sai dai is equal to three kuma ko ɗan ka ɗan firamare ka ajiye ɗan aji ɗaya ka ce masa one plus one nawa zai ce two plus one nawa zai ce three in ka ce masa one daga nan za ku fara samun rikici kuma ɗaya ne a tara da ɗaya kuma a tsara tarawa da ɗaya amma ba uku ba ne ɗaya ne tuni za ka tara su ne amfanin su kai kake da kuɗi shi wanda ya faɗi wannan Allah ya jarrabe shi wata ina da kuɗi ya kai miliyan ɗaya banki sai ya karo miliyan ɗaya zama na biyu sai ya karo na zama na sai abu sai a ce ɗaya ne me liya a ce ku ya mana ta uku da ɗaya da ɗaya da ɗaya ɗaya ne a yi nan zai gane uku ne zai ce a wallahi uku ne wallahi a nan ba za su shirya ba dole sai an samu ne sai a yayi da dole ba zai yi da uku ne goma zai da ba. Za da yake cewa yake cewa an ta kunta lillahi tattakhidun wa ummi ila ahli lillahi sai ce qala subhanaka ya Allah sarki ya tabbata gare ka da cewa me ma yakun lana qula ma laysa li bihi haq in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah bai halatta faɗa abin da ban da ilimi ba in na faɗa kai Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika Allah ka san abin da ke cikin rayuwa ni ba san abin da ka boye ba mafhum kuma ya Allah anta allamul ghuyub kai ne wanda ka san gaibi zaka Isa alaihi salam gaskiya bai mutu ba Isa alaihi salam ba bacci ba sa biyu Allah ya sa aka rike shi aka daga shi sama zuwa wurin Allah mafhum tayyib Da haka wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma ni zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafirce maka min alladhina kafaru suka kafirta su ne waɗancan ɓangaren hawariyun da suka zo suka ce shi Allah ne suka ce a'a menene dan Allah ne wanda suke da imani suka ce a'a bawan Allah ne ko manzon Allah ne kamar da Qur'ani ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansar ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi واشهد بأننا مسلمون mafhum ko kuma fa'amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala abihim fa asbahu zahirin sunaka wadanda suka yi imani da shi da wanda suka kafir sai Allah ya ce wa mutashiruka min alladhina kafaru zan farkake ka da wanda suka kafirce maka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya wanda suka kafirce masa sunewa sune wanda suka ce shi dan da wanda suka ce shi ne sannan wa ja'ilul ladina tabauka fawqa na kafaru ila yawmil qiyama zan sanya waɗanda suka bi ka su ne madaukaka akan waɗanda suka kafirci maka har gobe kiyama wanda suka bi ka su ne musulmai saboda su sun tabbatar maka da matsayinka ba tare da sun rage maka ba ko ba tare da sun sa ka wuce gona da iri da fartanya ba mafhum tayyib kuna ga wannan zan sanya zuwa su ne madaukaka wanda suka bi ka kuna haka ke faruwa a duniya duk da kere-kere da waɗanda suke ba mu suke yi da technology da kaza da kaza wacce ce daula mafi ƙarfi a duniya wacce ke ba ta musulmai ba na'am amerika ga shugaban amerika na farko ya zama barack hussein obama ai kaga a a hankali a hankali musulunci ya fara shiga ko na'am bayan nan ranar da duk yake towaye zaga duniya ya je kasa kaza a faɗi masa ya je kasa kaza a faɗi masa da ya samu ganawa da sarki abdallah na saudiya allah ya kara masa kariya da imani sai ga obama shi da kansa ya faɗi gaba gare shi ya zuwa kaskantar da kansa mai dalili ya ce kai ne shugabanmu har duniya ta amsa yaya za a yi ruwa kaskantar da kansa a gaban wani ai daman an ce akwai musulunci a bikinsa shi ba ko da wanda ya inkari ba dan zuwa da ya presenting paper a university of cairo a cikin alkahira a wurin ya faɗa ya ce kakarinsa musulmai ne kuma shi ma akwai jinin musulunci a jikinsa ka ga wa ja'ilul ladina tabu ka fawqa ladina kafaru ila yawmil qiyama na biyu yadda musulunci yake bunƙasa yake karbuwa a duk duniya babu addinin da ke karbuwa irin addinin musulunci mukan ambaci maganan sakatare na state house na america da suke yi akan musulunci mace ce ba musulma ba mata da gaskiya ta ce islam is the fastest growing religion in america guide pillar and stability of our people addinin musulunci shine addini da yafi kowanne watsuwa a kasar amerika shine kuma shirya shine ginshikin al'ummar amerika kuma shi yake kawo zaman lafiya a amerika ita da bakinta ta faɗa kuma ba mu suka ce ta faɗa ba ababe dawa ne musulunci ya ci a duniya wannan ma a hankali tukunna sai an matsa gaba akwai lokacin da annabi tsira da mun gaba ta cewa إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوالي منها حديث يا مسلم والله الله نرى أمتي تارانا لما فعلتها kuma addinin musulunci zai yi rinjaye a duk abunda rana ta fito ta gani da wanda ta nufi faduwa ta gani duk addinin musulunci sai ya zo nasara a kansu haka wannan al'amari ne mai sauƙi da ikon Allah muna masu roƙon Allah muna addu'a ba don kin wanda ba musulmi ba sai dai don kauna mu tsira mu tare da su don mun tabbatar babu dama a shiga aljanna sai an bi musulunci babu dama a shiga aljanna tare da karita Muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi babu dama a shiga aljanna da karita Qur'ani sai kun yadda Allah ɗaya ne kun yadda Annabi Muhammad manzon Allah ne kun yadda Qur'ani gaskiya ne sai ku zo mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare akwai ranar da musulunci zai shiga ko ina akwai wurin da muka je da ikon Allah a kudancin kasar nan muka yi da'awa a wuri Allah ya taimake mu aka samu wani katafaren ɗakin da ake cewa Allah uku ne ko kanisa kenan wani katafare mai girma da ikon Allah da shi shugaban wurin ya karba wannan fasin sai karbi musulunci a dauki nauyin ya ce a baya bukata iya yi rufin asiri iya cikin abin sha'awa a kudin aka musulunta sun fi kowa sauƙin musulunta mutanen kudu sun fi kowa sauƙin musulunta akwai ran da muka shiga owaza wani gari ne a cikin abia state kawai takaitacciyar nasiha aka muku da turanci ina ji a wurin ba mu ganin minti talatin ba ka samu mutum kusan talatin da bakwai sun musulunta da youth leader za su na wannan wurin shi wannan bayan allah da ya musulunta sai ya ce to a me da wannan cocin ya zama masallaci babu damuwa ya ce ai daman shi ya gina sai aka zo aka tsauta bencinin sai aka shimfiɗa taburmai me sunan masallacin ya ce a sa masa from benches to mat wato daga na zuwa taburmai saboda mu a masallaci ba a sa benci taburma ne ko kafin saboda muna kaskantar da kai zuwa ga Allah inda yake kai na daraja goshin mu sai mun kai shi kasa a mafi kankanta sallan asuba sau hudu sallan azhar sau nawa sau takwas sallan magariba sau nawa sau shida za mu je har kasa mu kaskantar da kai gare shi mu mika kokon bara mu nuna mu ba kowa bane mu matsayin mu da darajar mu sannan kuma da kunya ba ta kai mu zauna a kai muna masa watsa muna masa maganganu ba shi Allah ba goshi wa kanmu ne shi gaba ɗaya wanda ya halicci komai da kowa da komai da komai ne mafhum tayyib don haka waja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama waɗannan jama'ar da basu gane musulunci ba ba ma kin su ba ma musulmin ran fata ba ma gaba da su wallahi burin mu dai shine ku zo mu gudu tare mu tsira tare in kun ce kuna da hujja sai mu ce kun hatu burhanakum in kuntum sadiqin kun fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina bahaushe ce inda babu kafa ake ne gardaman kokowa inda babu almajirai ake gardaman karatu summa ilayya marji'uhu ko zuwa gari da za a dawo da ku fa kuma na yi hukunci bainakum tsakaninku fi ma cikin abin da kun kuma kasance fi shi a cikin sa na kuna sabani abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa dace shine akan isa Allah zai hukunci zai tabbatar wa duk duniya tun daga farko hanta har karshe cewa isa ba dana bane zai shiga aljanna na'am eh zai shiga aljanna ba ba gidan ubansa bane gidan sa ne kuma isa ba ainihin Allah bane ni kadai ne Allah haka Allah zai tabbatar isa bawana ne kuma manzo na ne kuma annabi na ne iya cikin annaba da suka fi kowa daraja a duniya da mu da wanda suke da awar suna nesa Allah ya ba su ikon fahimtar gaskiya su zo mu gudu tare mu da tare na'am فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا أما وذن سوى كافر سوى عيسى سوى كافر سوى محمد صلى الله عليه وسلم فأعذبهم زمس عذابا عذابا شديدا عذابا من ثمني في الدنيا الدنيا والآخرة الآخرة وما لهم من ناصرين وما سلم يتيمكم سوء na'am fa amma allazina kafaru amma wanda suka kafirce wa sakon da isa zo da shi suka dauke shi a matsayin annabi manzo suka mai da shi da ko Allah Allah ya ce fa u'azibuhum azaban shadida dan musu azaba mai girma me dalili don sun yi shirka kuma dalilin cewa su Allah yake nufi Qur'ani ya bayyana mana karara a ran ma cikin ayoyi guda biyu ko kwaya ɗaya ka bamu jama'ar da suka ce lalle Allah ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda uku ne amma ɗaya ne kafirai ne hmm. وما من إله إلا إله واحد hmm. وإن لم ينتهوا عما يقول كفروا منهم عذاب أليم جزاكم الله خيرا وجه فنارة سوء القرآن يقول أحوث فسرنا تنكا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أشي بابا كافر تواني me muke muna faɗin mai Qur'ani ya faɗa Allah ya ce laqad haqiqa ka ji shi da Hausa kafara sun kafirta allazina waɗanda kanu suka ce inna allaha salisu cewa Allah ɗayan uku ne Allah ya tabbatar da sun kafurta waɗanda suka ce me Allah ɗayan uku ne shi ne waɗanda suka kira trinity to a cikin magana mafi inganci kalman t r i n i t y masana littafinsu suka ce wannan kalma concoction ne wato a littafin ma babu inda ta zo ko waje da a duk littafin daga farkonsa zuwa ƙarshensa babu wuri ɗaya ta zo ta in ka ɗauki littafi mai saba'in da uku tsohon da kuma mai sittin da uku king james waɗanda aka ga guda bakwai littattafan nan cewa waɗannan interpolations ne fabrications ne waɗannan ne wai kirkira aka yi aka cira guda bakwai ɗin aka yi cewa an yi kuskure waye kuskuren allah to shine sai suka taimaka suka gyara masa to wannan garwata babu wurin da aka faɗi haka amma mu hada ne mu kai mu gano kuskuren allah wurin mu ne kan tukunna su da ka kaga na kadi kafara ladina qalu inna allaha الثالث فلا فعلوا ذلك فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة زم مس عذابا مطين الدنيا عبد الله بن عباس الله يتارى مثل ذلك عذابا الدنيا شين أكويران الدا ذا أتشيسو كما أكربي جزيات إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوفاة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها wal akhira a lahira kuma wannan Allah za bar shi da binci al'amala shi zai kai su zuwa azaba Allah ya kare mu da su daga azaba din kare su daga azaba shine su shiga musulunci Allah ya ba su ikon musulunta su gane mu ba makiyan su bane mu jama'a ne da ke son su tsira gobe kiyama Allah ya su gane haka wa ma lahum min nasir ba su da mataimaka kuma su ne jama'ar da Allah ya ce a musu bisharar azaba mai radadi wa bashir wa bashir alladhina kafaru wa bashir alladhina kafaru وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم الله يشاء بشارة suka سكا da لتشاء akwai عذابا من رددي to gabanin aje lahira Allah ya sa su musulunta Allah ka sa su musulunta Allah ka sa su musulunta Allah ka shirya su zuwa ga yadda da Qur'ani Allah ka shirya su zuwa ga yadda da Annabi Muhammad Allah ka shirya su zuwa ga yadda da musulunci Allah ka shaida su zuwa gaba da cewa kai ɗaya ne ba ku uku bane Allah ka ba su shirya na'am وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا أما جماعة سكي إيماني wa amilu da suka yi ayyuka masu nagarta fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladaddakin su tun a duniya da lahira amma a ga mutane wallahu la yuhibbu zalimina Allah baya son mutane azzalimai wa amma alladhina amanu amma da da suka yi imani menene imani shine itikadun bil kalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil ka yadda da Allah ɗaya ne a zuciyarka duk abin da Allah ya faɗa annabinsa farin jakada ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka yadda haka ne mafhum ɗaya kenan na biyu bakin ka ya faɗa na uku gaban ka su aikata imani baya cika sai da aiki in ka ce ka imani ba kai kiwo ba wannan aqida ce ta murji'a shi yasa al-hasan bin abdul hasan al-basri rahmatullahi alayhi yake ba su da cewa laysal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal imanin gaskiya baya samuwa bitamanni da burace burace da makamantansu sai dai abin ya tabbata a zuciya ayyuka suka gaskata dole in mun ce mun yarda da Allah sai mun tashi mun yaki ba a musulunci babu aiki babban malamin fiqhun masabar ya Allah ya gafarta masa ya ji kansa mai suna alkirawani ne aske shahararren littafin sannan mai karantar da mu saƙo mai inganci musamman a babin aƙida ar-risala yana cewa wala yakmalu qawlul iman illa bil amal wala qawlu wala amal illa bin niyya wala qawlu wala amal wala niyya illa bi muwafaqati sunna in kace ka imani bai da amfani sai da aiki da aiki din da kuma ai da imanin da aiki ba su da amfani sai da mai sai da niyya da aikin da niyya din da kuma faɗan imanin ba su da amfani sai sun dace da saƙon da Allah ya turo annabinsa da shi zuwa gare mu sallallahu alaihi wasallan sallam so haka wannan shine hakikanin cikan ne cikan imani kuma imanin sai ana sabunta ana gyarawa shi yasa babban malamin fiqh Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari cikin littafin sa na Al-Akhdari yake mana awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ke zama wajibi tilas akan balagagge shine ya inganta imaninsa fa amma alladhina amanu wa amma alladhina amanu amma jama'a da suka yi imanin wa amilu salihati suka aiki da kwarai kaga shi imani dole sai an yi aiki amma da baki ba da amfani in mun yi imani mun yi aiki fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su ne ladan shine duk abin da mai imani da aiki na kwarai ya nema a duniya Allah zai bashi kuma abin da yake mika kokon bara yake nema a lahira wannan din ba Allah zai bashi ba za a tauye masa komai ba dalili na farko da muka duba qur'ani ya kira wanda ya imani ya aiki na kwarai namiji ne ko mace alkawarin Allah ne a duniya zai ba shi rayuwa mai daɗi ko yana cikin talauci zai samu kwanciyar hankali zai samu rufin asiri zai samu kana'a wadatuwa da duk halin da Allah ya ajiye shi bayi da firgita zai samu nutsuwa a zuciyarsa fiye da mai arziki zai samu jin izza a zuciyarsa fiye da mai mulki zai samu kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa fiye da gimbiya fiye da kowa da kowa مفهوم طيب من الله فلا أعلم علم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Da jazakumullahu khaira na biyu kuma wanda ya yi imani da aiki na kware Allah yana sa kaunarsa a cikin zukatan bayan Allah na kware za ka iya samun munafuki ya ƙi shi ya ƙi shi ɗan hassada ya ƙi shi amma akwai ka'ida mai imani yana son wannan siffa ce ta masu imani da ayyuka na kware sashin su na son sashi sannan munafukai mahasada kafirai na ƙin Allah ya ba mu imani me ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن آية إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أنا ذا آية من كمال فرقة بندق الجنة kana da ta duba ƙarshen جنات الفردوس نزلا خالدين خالدين فيها لا يبغون عنها حولا جزاكم الله خيرا na farko Allah ya ce innal ladina amanu wa saliha salihati lalle masu imani da ayyuka na kwarai sai yaji alu lahum rahmanu wudda da sannan Allah zai sanya masu kauna nasu a cikin zukatan bayan Allah na kwarai tayyib kamar yadda aka samu sahabbai suka taimaki annabi Muhammad tsira da miki sabbata a gare shi yadda alhawariyuna suka taimaki Isa alaihi salam da makamantar su mafhum tayyib da ka bayan nan kuma a lahira kaga a duniya ka samu hayatun tayyiba kuma ka samu mudda a duniyar kuma Allah zai ƙara shugabantar da su akan bayin banza kamar yadda alƙawarin shugabantar da musulunci akan sauran addinai a wannan cikin suratul nur wa'adallahu alladhina amanu minkum الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن يعبدون لا يشركون به شيئا ومن Allah ya yi فأولئك هم wanda suka yi القولي ولا سكي إيماني رأيك أنا zai شابي da su a bayan ينقفا kamar yadda ya shugabantar da wanda suka rigaye su kaga wannan shine fa uju ujurahum na farko Allah ba su hayatun ba rayuwa mai daɗi na biyu Allah san ya kaunar a cikin zukatan bayinsa na kware na uku ya ce a sannu da da su a bayan kasuwa in sun yi magana ta yi tasiri in sun faɗa a saurare su idan za su yi a taru a saurare su ibnu kasir rahimahullah yace wannan iya cikin da ya saka ni na hulul ardi na karshe kuma Allah ya ce yace innal ke kenan ko shine fa yuwafihim ujurahum sai ce yace innal zina amanu wa aminu amilus salihati na lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha iwala wannan fa shine fa yuwafihim ujurahum duk abin da suke nema a duniyance da a lahirance sannu sannu kwana nesa Allah zai basu aljannar ma bai kira ko ba zai ce dausi nuzula a nan za su sauka nan ne asalin masaukin su nan ne permanent house din su mafhum sai yanzu wannan shine imani in wani ne sai ka da sharri in ka da imani sai Allah ya kada ka duk ya shiga fa yusijin ko wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina su masu imani Allah yake haƙƙi ne tilas ne mu taimake su musifa nawa kana da imani za a kulla a kulla ma kirki a can can a kulla kaidi can a kulla matsala kaza can wancan munafikin yayi kaza wancan dan hasadan yayi kaza amma sai ka ga duk sai sun gama sai Allah ya yamu dan sai wadar da su ba wayanka ko iyawanka mai dalili roki Allah ya kara maka imani na'am wallahu la yuhibbu adh Allah baya son azzalimai azzalimai sune jama'ar da suke sa ba gurbin sa ba a karatu kadan a bayan mun ambaci siffofi dai kamar guda goma sha wajen guda takwas zan ce kwazari ne ka ba da wanda Allah baya su wallahu la yuhibbu zalimina inna Allah la yuhibbu mu'tadina wannan ma Allah baya so inna Allah la yuhibbu man kana kaffaran inna Allah la yuhibbu kulla kaffaran kaffarin asim wannan ma Allah baya so su inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura inna Allah la yuhibbu man kana kaffaran asima duk waɗannan Allah ya ce me baya son su so Allah ya kare mu daga waɗannan ayyuka na irin jama'ar da Allah baya so da ya gama sai ya ce ina ga da su ce mu ƙara ayan nan amma kuma ina ga kamar lokaci ana man balaga ke ce masa al-itina wato shine dhikrul khas ba'da al ko kuma dhikrul am ba'da al-khas mafhum sai zaka al-ayat din nan min al-ayat qur'ani ne wa dhikrul hakim qur'ani ne sai dai kawai an ƙara goyon bayan maganan farko da ta biyu ne da maimaita suna dan ambatan bangaren cikinsa shine al-ayat din az-zikr kuma sunansa ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu da to daga kenan kaga al-ayat juz'un min adh-dhikr amma sai aka ambace shi ne dalili saboda ayoyin Allah yana faɗa ne gare mu a matsayin wa'azi da gargadi da kuma hikima a ciki da mu da wanda ba su gane Allah ɗaya ba Allah ya ba su ikon ganewa mu dunkule mu da tsuntsiya madaurin kiɗe don mu gudu tare mu tsira tare mu je aljanna tare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما إلي وبالله التوفيق a akwai ahlul kitabi sune ahlul kitabi don Allah ya kira mushrikai kuma ya kira ahlul kitabi ya bambance su duk da cewa sun yi shirka amma tunda sun rike takaddu da Allah ya saukar aka canja sunan su ahlul kitabi ba mushrikan ba saboda Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlul kitabi wal mushrikin kaga kira ahlul kitabi ya kira mushrikai to ala ayi halin abinda suka yi shirka da amma tunda suna da wani littafi asalin sa na sama aka saukari aka jirkita fi daga baya sunan su ahlul kitabi duk da Allah faɗa wannan ya tabbatar da alkitabi kuma yadda Qur'ani ya faɗa kenan ah, ko da akan abinci su halaccin ce ko auren su ya halatta auren an mita daga sharri cewa halin ne ko bai zama wajibi ba Allah ta'ala alam sai wannan yake cewa malam shi ne ya aure yake tare da matarsa sai kasance mahaifiyarsa ba ta son matarsa ko da za su tsaya da aiki tana ki ba ta son kuma 'ya'yansa shi ne tambayar malam zai iya sakin matansa don ya wa mahaifiyarsa rai da su dawo mahaifiya rai yana da kyau kuma kada ka yi gaggawa an sake matan ya zama ka zalunce ta me iya yiwa ne mahaifiyar ka ba ta da koshin lafiya akwai gaba da aljanu ce kusantar mace su so akan wata yana iya faruwa me yiwa ne wannan faru gare ta da ba cewa ta yi sake ba ka ci gaba da roƙon mahaifiyar da kaskantar da kai gare ta da kuma roƙon ta ta bar iyalinka ta mata aiki da wannan yana da muhimmanci kuma ka dauka a matsayin jarrabawa ne da Allah ya maka kowa da abin da Allah zai jarrabe shi Allah maka jarraba mai girma shi ne mahaifiyarka ba da san iyalanka ba da san yayanka da hakika wannan jarraba ne amma kai hakuri za ka ci jarrabawa ka ci gaba da bin Allah kana kyautata wa mahaifiyarka da biyayya kana kuma umurtan iyalin da kaskantar da kai zuwa ga mahaifiyar kana miƙa kokon bara zuwa ga Allah musamman a wannan wata mai alfarma insha Allah za ka yi nasara muna masu roƙon Allah ya daidaita tsakanin mahaifiyarka da iyalanka da yayanka wallahu ta'ala alam da kuma duk wani mai bukata irin wannan

la yu'alajul khata bil khata ba a gyara kuskure da kuskure sai da dai ake gyara kuskure mafhum tayyib kula ga wannan miji na farko iya zalunci tare da cewa ba a wajen sa masa cewa yana da mata biyu yadda yake kusan nan sai ya zama daidai wa daidai ba amma kwatanta yin abinci a nan din ma da kwatanta daidaita da iya da muhimmanci za ka ci a ci gaba da masa nasiha maza da yana da wannan kuma shi ne abin da Allah ya hana da cewa wa in khiftu ta la tadilu fawahida idan za ka yi zalunci to yi daya ibn al-qayyim rahimahullah ke sai ka zauna a matsayin ka kenan a zalimi ba ka yi abinci ba sai kai kwaya daya wallahu ta'ala alam sai wani ke shawara shi ne yake kasa ya zo ya samu liman yana raka'a yana sallah da raka'a amma ya yi raka'a biyu da ya bi shi raka'a biyun karshe sai ya sallama shi ma zai iya yin sallama a matsayin kasarsa fahimtar ibn qusaymi rahimahullah yace za a iya wannan shi majmu'ul fatawa Sheikh Bakar eh, Abubakar Al-Jazairi cikin manhajul Muslim a'a ba za a yi ba saboda ibn abbas Allah ya kara masa yadda ce yana daga cikin sunna idan matafi ya bi mazaunin gida to ya cika sallah in dai ka bi shi sallah kuma ya cika da ala ayi halin cika da sallah shi ya fi dacewa tare da cewa wancan fahimtar ma na da tushe tabbatacce a shari'a wallahu ta'ala ala sai eh, wani cikin kama da Allah ya kuke mun bayani wa hanya ya dace a yi Allah da manzansa saboda akwai wanda suka yi waka kadai shine hanya ya bar Allah da manzansa to wannan muhadara ce mai zaman kanta duk abin da muke na ayyukan Allah da manzon Allah ne duk abin da Allah ya faɗa a ko abin da manzon Allah ayi ne ayi wannan shine bin Allah law kana hubbuka sadiqan la innal muhibba liman yuhibbu kawai bin Allah shine mu tsaya in yace ayi ayi in yace a bari a bari manzon Allah yace ayi a bari yace a bari a bari ko shine san Allah da bin Allah da wallahu ta'ala ala sai wannan yake ya so kayan bayani da wannan hadisin amma da wasu kawo wai mutumin da ya mutu ba tare da ya taɓa wani wato mukami ba na shugaba ko imam ya mutu tafi ne ingancin wani hadisin ba wato ba tare da ya amince da wani ba ba riƙiya ba ina ji ba kan bai saba ne. in ya taba in riƙiya ne wannan ban isa bai taba sanin wannan hadisin ba in ko bai da shugaba ne to wannan akwai hadisi mai wannan da yake ishara ba kuma cewa ya mutu kafin ga sai dai ya mutu mutuwar jahiliya wanda ya mutu babu bai'a babu wani wanda ya amince da shi cewa sa ne in ya mutu ya mutuwar jahiliya dole ka amince kana da shugaba kuma sai ka nemi wani shugaban ka wallahu ta'ala alam ne na karshe addu'a yake nema a wurin malam da sauran kwa mai kasancewa yana da yada mata guda biyu wadda yan boko haram suka fi da su ne gudu wai amma suna yin suna yi waya amma an yi a wasu su kawo da aka fi neman addu'a to muna masu roƙon Allah ya dawo maka da su a cikin halin lafiya irin waɗannan musifin zamani din kuma Allah ya kare ka dan gaba da iyalan naka da mu gaba ɗaya da iyalan mu musifa ce mai girma wannan shine irin abin da muke tsoro da ma cikin irin musifu din abin da zai biyo baya yanzu bana a mai rigur tafsiri an kai matakin da an hana malaman sunna yin tafsiri da dama an yi tafsirin sati guda na asan ba a fara ba an sa sharuɗa wajen guda goma sha uku sai wanda ya cika zai yi idan malami ɗaya kada sharaɗi da cikin goma sha uku za a ɗaure shekara goma kuma sai ka sanya hannu ka amince tukun na kai wa'azin kuma sharri akwai wanda tsakanin da Allah ba musulunci bane ko babu yadda ka iya me dalili saboda an samu kofar cutar da addini abin da kullum muke baraki na in ana dauko rikici to wanda bai san addini ya samu damar fara da addini musamman abu da alaka shi yasa muke cewa kar ku da hankali kar ku dauki doka a hannu makamin mu da shi ne Allah ya ce annabi ya ce in muka rike wannan ba dan wayen mu ko ile ba wanda zai iya da mu a duniya in kuma akwai to bismillah zai iya din subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa